daga to ya kamata a zo a yi ƙaza'i yi eh, wani abu da hausawa ke cewa wai eh, abin nan kashin laifi Allah maɗauki sarki ya samu dace idan ba ku manta ba a cikin wannan maudu'i muna kan gaba ta imani da Allah maɗaukakin sarki wanda a cikin imani da Allah mun dauko maganar babban malami abu abdullahi nabaji Allah ya lullaba kabarinsa da rahama inda ya gaya mana cewa mujarradin imani kadai ba za a karɓe shi ba sai an gwama wannan imanin da sanin Allah mai girma da ɗaukaka ya ce kamsu kisalun biha tamamul amal abubuwa guda biyar da su ne aiki yake cika sai na farko ya ce al'imanu da ma'arifatin lahi azza wa jalla yin imani da sanin Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wa ma'arifatul haƙƙi da kuma sanin gaskiya wa Ikilasul amala lillahi da kuma tsarkake aiki ya zama don Allah ne Wal'amalu amalu ala sunnati da kuma lalle aikin ya zama akan karantarwa annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam sannan na biyar ya ce wa akalul halal da kuma cin halal to wannan gaba ta farko daga cikin biyar dinnan da ya jero wanda su da ya lissafo sai ke cewa wa zalika idafu fuqidat wahidatun lan yurtafa il amal yadda lamarin yake idan ɗaya ta kubuce cikin wayannan biyar aka rasa mutum da ita to ba za a daga aikinsa zuwa sama ba dole biyar din sai an same su Allah ka ƙara rufa mana asiri a wannan gaba ta farko kun ga yace al-imanu bi ma'rifatillahi azza wa jalla yin imani tare da sanin Allah mai girma da ɗaukaka kar ya zama imanin kawai kace kai ba tare da kasan san Allah din ba sai ka waye Allah din Allah ya mun gane sannan muka ɗauko maganar babban malami Muhammad ibn Salih al-Utsaimin Allah ya lullube kabarinsa da rahama ta inda yake bayyana mana menene imani da Allah din tunda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana imani shine martaba ta farko a rukuni na farko daga cikin wato arkanul iman to shi imani da Allah din nan, menene imani da Allah sai shehin malami ibn usaymin yake cewa al-imanu billahi yatadammanu arba'ata umurin shi imani da Allah ya gwamo al'amura guda hudu al'amura guda nawa al'amura guda hudu al'amarin farko shine al'imanu bi wujudillahi ta'ala kai imani da samuwar Allah na biyu al'imanu bi rububiyatillahi ta'ala kai imani da rububiyar Allah maɗaukakin sarki na uku al'imanu bi uluhiyatillahi ta'ala kai imani da uluhiyar Allah madaukakin sarki na hudu al'imanu bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi yin imani da sunayen Allah madaukakin sarki da siffofinsa to mun tattauna kan guda biyu al'amurra guda biyu na gabar imani da Allah ɗinnan a karatunmu da ya gabata mun tattauna akan al'imanu bi wujudillahi samuwar Allah mun kuma tattauna akan rububiyar Allah an gane inda samuwar Allah muka ce babu yadda za a yi ‘yan aƙidar falsafa da suke tunanin babu Allah ko kuma duk wani abu da ya zama gaibu babu shi suke raba matasa da imani musamman a cikin jami'o'i to matsalar da ta sa haka mutane ba su san Allah ba ne kuma lokacin da kake kusatar wayancan baka kusanci malamai ba shi yasa aka wofantar da hankalinka malamai kana ganin su kamar sakarkaru ne ba su da ma aikin yi wawaye kake ganin su shi yasa ka samu kanka cikin matsala duk kuma wanda ya kawo renin hankali a cikin halittar Allah ƙarshe zai tsinci kansa a wuta ku da ba malami ka rena ma hankali ba balantana ma malami wanda shi yana kalifantan Allah ne Allah ya sa mun gane inda a wurin nace ko ba komai na ba da misalai guda biyu da na ce dukkan mutumin da yake da'awar babu Allah to mishi tambayoyi guda biyun nan dangane da shi karan kansa yana da rai kuma yana da hankali ko ba haka ba idan yana da rai yana da hankali wayannan abubuwa guda biyu da yake jin yana da su hanyoyin da suke kawo wa ɗan adam labari guda biyar da yake kafa hujja da su wanda ya ce idan babu to babu abin idan ido bai gadi ba hanci bai sinsina ba kunne bai ji sauti ba harshe bai ɗanɗana ba hannu bai taɓa ba to an ƙura ƙofofin da ke kawo wa ɗan adam labari a tunaninsa don haka wannan ya ce shi a wajensa ta zo guji ta ne to ka tambaye shi don gane da ransa ya taɓa ganinsa in ya taba gani wani kala ne ya taba sinsinawa ya taba saurarawa ya ji sautin ran ya taba lasawa ya ji test ɗin ran ya taba lalubawa ya taɓo ran to yanzu ƙarya ne bai da rai kenan ƙarya ake yi zai yarda tambaye shi dangane da hankali ya taba ganin hankalinsa bulu ne ko green ne ya taɓa jin sautin hankalinsa sosai yake yin ƙara ko a hankali ya taɓa sunsuna hankalinsa wari yake yi ko ƙanshi ya taɓa lasa hankalinsa ɗaci yake da shi ko zaƙi ya taɓa taɓa hankalinsa santsi yake da shi ko garje ai bai taba ba ko to yanzu bai da hankali kenan zai yarda ba zai yarda ba wannan zai nuna ashe da awarsa ƙarya ne akwai abin da ya wuce wayannan abubuwa kuma ya yarda akwai shi kuma a jikinsa ma Allah ya kafa mai hujja ban sani ba ko mun gane yau wannan maimai ne mun yi wannan gabar sannan mun yi magana dangane da rububiyar Allah inda za mu tashi shine uluhiyar Allah me ake cewa uluhiyya lafazin ilahu daga shi aka samu uluhiyya malamai suka ce an ambaci wannan kalar da suna uluhiyya domin shi ne yake ba da abin da ake bukata daga wajen bayi shi rububiya shi yake kawo abin da ake bukata a wajen mahalicin bayi ina fata mun fahimta karatunmu da muka yi a baya mun tattauna kan me ma'anar rububiyya an same ta ne daga rabbu rabbu kuma shine mai reno renon Allah kuma ya bambanta da na kowa ya keɓanta da abubuwa guda biyar da muka yi magana a kansu alkalku wal riziku wal ihsanu wal ƙuduratu shi ya halicci komai shi yake arzuta komai shi yake kyautata wa komai sannan shi ya san ɓoye da bayyanan komai kuma shi yake da iko wajen jiyar da komai daɗi ko ya azabtar da shi duk duniya an sallama akan wannan ba wanda yake da wannan damar duk yadda yanzu kake tare da gwamnati ita gwamnatin kanta bata isa ta da kikirji ta ce za mu jiyar da kai daɗi ba wannan bata isa ba ko zai yiwu ko kuwa za mu sa maka rashin jin daɗi ta isa ba ta isa ba iyakacin kafan zukar da za ta iya saka maka shi ne ta kama ka ta ɗaure ka gidan yari idan ta kai ka gidan yari sai Allah ya sa ma jin daɗi a gidan yari sai ka tsinci kanka kana jin daɗin da baka taɓa jin shi a lokacin da kake waje ba yana faruwa ko baya faruwa annabi ibrahim wuta aka saka shi wuta daɗi take da shi ko zafi amma Allah ya ce sai muka ce kulna ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim wuta ke zama sanyi sanyin ma mai daɗi ga annabi ibrahim mun gane duk yadda take ji da kai ba bata isa ji yadda kai daɗi ba iyakaci ta ce bari ta buɗe ma ƙofofi ta ɗauzuwa wani wasu kuɗin jama'a ta loda maka kai ɗaya ba abin da take yi kenan ba idan ta loda maka wannan kuɗin su ne jin daɗi mutum nawa ne aka loda mishi wannan kuɗin bai iya cin abincin gidansa kuma bai iya yin bacci sai an mara allura ga iyalansa bai iya tsinana musu komai matar shi yana kallanta duk inda ake mace ta kai mace amma bai iya yin komai da ita mutum nawa ne za ka iya turowa akwai ko babu Ka gama maganar jin daɗi ba ta so ba amma mutum nawa ne bai da ko kwandala za a mishi tuwo miyar kuka green white green ka ta kafura ya cinye ya suɗe kwano ya ce a ƙaro miya wannan ya nuna akwai daɗi ke Allah ya sa mun gane karatun nan to Allah shi kaɗai yake da wannan power ba wanda yake da wannan wa'annan abubuwa Allah ya ke manta da su aikinsa ne dole sai ka ji ba mai irin wannan aikin in ba Allah ba an gane duk wani mu'amala da za ku yi da wani sai dai ta zama sabab amma bai isa da zai iya kawo maka waɗannan abubuwa ba bai isa ya halicce ka ba bai isa ya arzuta ka ba an gane bai isa ya kyautata maka ta haƙiƙa ba mun yi magana akan me ya kyautatawar wadda babu bukatar sai mun maimaita shi a wannan guri sannan bai isa ya ce ya san ɓoyanka da bayyananka ba ciki da wajenka duk ya sani sai dai abin da ka sanar da shi haka ne ko ba haka ba sannan bai isa ya ce yana da iko wajen rashin jiyar da kai daɗi ko jiyar da kai daɗi wannan duk ba wanda ya sa duniya in ba Allah ba Allah ya sa mun gane wa'annan su ne rububiyar Allah shi yasa malamai suke cewa al-mulku wal kalku wat tadbiru a dunkule da mulkin halittar gaba daya da halittar halittar da jujjuya lamurran halittar ya juya ka kana ji kana gani wanda ke koli sai ya gan shi ya sun kuyo wanda yake ƙasa sai ga an yi sama da shi ba yake yi in ba shi ba subhanahu wa ta'ala idan akwai wani gwamnati yau wanda shi yake jagorantar gwamnati akwai yiwuwar nan gaba shekaru bakwai ko wani abu mai kama da haka kila zai iya zuwa wajen ka neman alfarma ya faru ko bai faru ba eh wanda duk wani abu ne da ya riga ya faru ba wai zai faru ba wanda dukkanin ku kowa iya daga idonsa ya tuna da zuciyarsa zai iya hararo wani sannan mutumin da yake nan ƙasa kana ganin shi ba komai ba akwai yiwuwar shekaru kaɗan nan gaba shi kuma inuwar shi ce za ka shiga ko ba haka ba akwai yiwuwar nan da shekaru kaɗan a cikin masallacin nan akwai wanda shine gwamnan gombe haka ne haka Allah yake lamarinsa shi kaɗai yake da wannan power ba wanda isa kar ma wani yace zai mai huruminsa to ka yadda da shi a wannan babin ka yi imani da wannan aikin nashi shi kaɗai yake babu shirka a cikin wannan wannan shi ake cewa rububiyya to kalmar uluhiyya kuma daga al'ilahu take ne ake nufi da ilahu malamai suka ce kalmar ilahu kullu ma yi ƙusadu lijalabil manfa'a auli dafa'in madara dukkan wanda ake ƙudurtarsa da jawo amfanunnuka ko kuma tunkuɗe cututtuka wannan shi ne to shi ɗan adam yana da buƙatar abubuwa guda biyu ne abubuwa nawa biyu yana buƙatar ya samu amfani haka ne sannan yana buƙatar a tunkuɗe mishi cuta ba abin da yake buƙata kenan ba to wanda zai bi shi wannan Allah ne kawai shi ne zai iya jawo mai amfani kuma ya tunkuɗe mishi cuta shi yasa gaba ɗaya malamai suka ce ita wannan duniyar abu biyu ake buƙata da ake bukata na farko shine al'ibadatu abu na biyu shine al'i'anatu domin daga ubangiji mahalicci sai kuma abubuwan halitta da ya halitta su kaɗai ne ko ba su kaɗai ba ne duk abin da ba Allah ba halittarsa aka yi haka ne duk abin da ba halittarsa aka yi ba to Allah kira mun fahimci wannan to shi wanda shi ya yi halitta Allah shi abin da yake bukata shine al'ibadatu shi kuma wanda aka halitta abin da yake bukata shine al'i'anatu mun gane? al'ibadatu ita ce bauta shi wanda ya yi halitta bauta yake bukata ka yadda kai bawansa ne ba bawan kowa bane an gane ka mai da ka ga ɗaya a wajensa shi kuma kai kuma abin da kake bukata gaba ɗaya sunansa al'i'anatu shi ne taimako kai taimako kake bukata ko ba taimako kake bukata ba eh to shi zai taimake ka shi yasa a suratul fatiha a dunkule ya haɗa wannan a aya ɗaya idan bawa yana sallah yakan ce iyaka na na'budu wa iyaka nasta'inu kai kadai muke bautawa kuma kai kadai muke neman taimakonka wa ake bautawa wa ake taimakawa bawa shi yasa Allah madaukakin sarki idan bawa yana karanta Fatiha yace iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu sai Allah yace hadha baini wa baina abdi wannan tsakani na da bawana ne ni da bawana muke da wannan saboda akwai bauta akwai taimako shi Allah a mai bauta shi bawa a mai taimako Allah ya sa kun gane karatun nan saboda haka dan adam abin da yake bukata shine taimako to shi kuma abin da zai iya kawo mai taimako duk duniya babu in ba Allah ba duk wani wanda ga ya zo ya kawo wani abu to Allah ne ya taso ƙeyarsa ya kawo ina fata an fahimta saboda haka ba wanda zai kawo in ba Allah ba shi kuwa Allah ya tsara wata ƙa'ida ne a wannan duniyar ta yadda ai ba da hannu da hannu zai maka ba kun gane shi yasa dukkan wani abu da zai zo to Allah ne zai tunkuɗo sai ya zo kenan shi kaɗai ne mai taimako haka ne idan kana da buƙatar taimakonsa kuma to kai sai kamar bauta bautar yake buƙata Allah ya sa kun gane karatun nan bautar yake buƙata ita ce maganin taimako matuƙar kana so Allah ya taimake ka durin tsi to kai kuma riƙe bautarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa abdullahi dan abbas ta'arraf ila Allah fi raka'i ya arifka fi shidda ka nemi kulla alaka da Allah cikin walwala cikin daɗi shi kuma Allah zai nuna maka ikonsa zai kulla alaka da kai a cikin tsanani duk in ta rikice sai Allah ya ce to wannan namu ne kun gane duk yadda ake so a gaya za ka yi ba za a gani ba Allah ya sa mun gane idan lafiyar ka kalau kana kulla alaka da Allah to in rashin lafiya ya zo sai Allah ya inganta alakar shi da kai sai ya kawo ma dauki da tallafi duk abubuwan da ke zamewa matsala sai ya tsaya maka kun gane wannan sannan har ibada annabi ya gaya mana ibada da kake yi a lokacin da kake da lafiya gaba ɗaya Allah zai ce mala'iku ku rika rubuta mishi yi. kun gane idan ka kulla alaƙa da Allah a cikin ƙarfinka kana jin kana matashi kana jin akwai ƙarfi a jikinka amma ka zaɓi Allah ka ƙulla alaƙa da shi to a lokacin da ka tsufa shi kuma Allah sai shigo cikin harkarka duk abin da zai zame maka matsala a wannan lokaci to shi Allah madaukakin sarki sai ya kare maka mun gane kana ƙiyamun laili a wancan lokacin yanzu ka tsufa baka iyawa sai ce mala'iku ku rubuta mishi kana yin azumin litini da alhamis yanzu ba ka iyawa sai ce mala'iku ku duka rubuta mishi ai yayi a lokacin da yake da ƙarfin yi mun gane a lokacin da kake da kuɗi ka ƙulla alaƙa da Allah madaukakin sarki lokacin da babu ta zo to Allah sai ya tsaya maka duk ƙofofin damuwar da dama su suke zame maka barazana to sai Allah ya toshe su mun gane wannan haka annabi ya faɗa yace Allah ya ce ya bunu adama tafarrak li ibadati amla'u sadaraka ginan wa asuddu faqaraka yace ya kai dan adam ka ɓata lokacinka da bautata ka damu da bautata idan kai haka yace ƙirjinka zan cika mashi da wadata sannan sai in toshe kofofin talaucinka kun gane ba ana ganin yanzu kaman abubuwa ba sa tafiya kamar da ba to Allah sai toshe kofofin talaucin me matsalar misali a baka naira dubu ɗari biyar sai a buɗe ma kofofin matsala a baka naira dubu hamsin sai a toshe kofofin matsalar waye fi jin daɗi kun gane karatun to sannan a fagen ibada dukkan abin da ka san kana yi a lokacin da akwai din take sai Allah ya ce mala'iku ku rubuta mishi ai a lokacin da akwai din da mu ya kulla alaka yana yi to yanzu duk wani tallafi da in aka ce masallaci kaza ana buƙatar kaza zai bayar ku rubuta mishi wani mutumi ya zo da damuwa zai taimake shi ku rubuta mishi yana taimakon yan uwansa da danginsa ku rubuta mishi yanzu ma yana yi yana taimakon maƙautansa ku rubuta mishi yanzu ma yana yi kun gane idan ka ƙulla alaƙa da Allah maɗaukakin sarki a lokacin da kake raye a lokacin da ba ka raye sai Allah maɗaukakin sarki shi kuma sai ƙulla ta da kai kun fahimci wannan sai ƙulla ta da kai ina ma'anar ya ƙulla ta da kai a nan ka hana idon ka bacci ka takura wa gangar jikinka saboda ne saboda Allah ka takura zuciyarka ka hana ta yi abin da take bukata saboda ne saboda Allah ka kulla alaka da Allah idan ka mutu shi kuma Allah sai ya kulla alaka da kai a wannan lokaci sai ya hutar da zuciyarka ya hutar da gangar jikinka ya hutar da idon kai ce kai ta bacci ka huta an gane wannan wai wani abu da gayu ke cewa ka hutawa ne to in ka kulla alaka da Allah madaukakin sarki in ka mutu sai ka huta sai kulla alaka da kai a wannan lokaci mala'iku su zo ɗaukar ranka ya ce namu ne a je kabari masu tambaya su zo ya ce namu ne a tashi a filin alkiyama za a auna aikin kai ce wannan namu ne da Allah ya kake tsammani ko gwamna ne aka je za a yi nan ya rubutawa kawai zai ce su wane da su ba magana kawai ko ba haka ba kulla alaka da Allah ta hanyar bauta mishi ne zaka samu wani tallafin sannan abu na biyu a duniya abin da ka bari sai Allah ya ci gaba da renonsa ka bar wani aikin alkhairi sai Allah ya ta sawa wannan aikin albarka ba zai bari ya kare ba saboda duk juya wadda zai yi a yi ta tara maka lada an gane ka bar zuriya da iyalai sai Allah madaukakin sarki sai shiga cikin harkar su saboda babansu ya tsaya ma Allah a lokacin da yake raye shi kuma Allah sai ya tsaya musu duk yadda aka taru ana so a ga bayan zuriyarka Allah sai ya ce sau gane karatun nan ai qur'ani ya mana ishara zuwa ga wannan wani bawan Allah ne aka yi cikin banu isra'ila mutumin kirki ne sosai to sai ya mutu da mutuwarsa ta zo sai ya kalli a wannan lokacin amana ta yi wahala yana da yara ƙanana wa zai ba wa dukiyarsu ce kawai sai ya tona rami da ya tona rami ya sa aka gyara shi sai ya ɗauki wannan kuɗin gaba ɗaya sai ya jira a ciki sai ya rufe sai ya ɗora gini hikimarsa shine yaran duk lokacin da suka girma suka yi wayo wani dalili ya sa su tsinkayo wannan dukiyar a ciki wata rana za a zo ana aiki Ƙila a ga wannan gwalagwalan a fara tonowa to asali na babansu me yake faruwa tsawon lokaci yara ba su tashi ba su girma ba katanga ta zo za ta fadi Allah maɗaukakin sarki sai ya turo annabawansa guda biyu suka zo suka tada katangar khadiru da annabi musa da suka zo shi annabi musa ɗalibi ne wajen kadiru a wannan lokaci sai kawai ya fara kwaba ƙasa yana gyara katanga annabi musa ya ce mashi laushi ita lattakasta alaihi ajara da kaso mutanen garin nan sai karbi wani hukunci mana ku yi jinga da suka gyara musu ginin su amma kawai ka rinka aiki haka kawai shi kuma akwai abin da ya sani lokacin annabi musa bai san wannan to da ya yana fassara mishi maganar sai yake cewa ba ambal jidara kaga katangar nan da kake gani sai ya ce fakana li ligula mai niyati mai ni fil madinati ta wasu yara ne guda biyu marayu a cikin wannan garin wa abuhuma salihan babansu mutumin kirki ne wa kana tahtahu kanzun lahuma karkashinta kuma taskar gwalagwalai ce Allah ya tara an gane wannan yace sai ta tafi faduwa fa aqama sai da tayar da ita yace fa arada rabbuka an yafluga kuma wa yastakrija kanzan lahuma manufar ubangijin ka shine su kai girman su sannan su fitar da wannan taskar tasu da kansu sai ce rahmatun min rabbika rahama ce daga ubangijinka wa ma fa'altuhu an amri kun gane shi yasa babu hanyar da zaka bi ka samu taimako a wajen Allah duwa yanka sama da ka bauta mishi kun gane ka damu da bautar Allah in dai kana so ka samu taimakon Allah kar ka yadda wani shiga tsakaninka da Allah to wannan bautar da za ka yi wannan abin da ake bukata daga gurinka daga shi ne aka sa wa wannan suna uluhiyya shi yasa wasu sukan ce tauhidul ibada domin aikin bayi ne an gane tauhidul uluhiyya me yasa aka ambace shi da uluhiyya me yasa aka ce ibada ita ibada shine aikin da ɗan adam zai yi suka ce al ibadatu huwa tadarru'u wa tazallulu wal khudu'u lillahi azza wa jalla shine kaskantar da kai da wulakantar da kai da wofantuwa ga Allah mai girma da daukaka dauka kai ba kawai bane in wani abu ka samu ka ce alhamdulillah Allah kai ka ga dama masha Allah la quwwata illa billah ba wayo na bane ba dubara ta bace Allah kawai ga dama yana ne idan matsala kaga ka samu ka roki Allah ya Allah karka kama ni da wannan abu ya Allah ka yafe ni mun gane wannan wannan shine ibada a dunkule shekul islam ibn taymiya shi ma da yake ta'arifinta ta sai ce ita kalmar ibadatu hiya ismu jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-a'mali wal aqwali az-zahira wal badina wani suna ne da ya hada dukkan wani abu da Allah yake so kuma ya ya ba da yadda da shi da gaba ake aikata aikin ko da harshe ake furta abu a ɓoye ake yin shi ko a bayyane inda Allah yana son sai ya yarda da shi shi ake cewa ibada mun gane kalmar ilahu kuma daga manufar zuciyar ce tunda suka ce duk abin da ake nufata don jawo amfani da kuma hana cuta shine ilahu kun gane to ita ibada ana gina ta ne akan wannan duk wanda kake yi wa bauta kana mishi ne cikin wayannan abubuwan guda biyu ya jawo maka amfani ko yayi ne ko ya tunkuɗe ma cuta shi yasa ita ibadar aka gina ta akan abu guda biyu ilahunka dole a samu wayannan abubuwan tare da kai kan shi almahabbatu wa ta'azim ya zama kana son sa kuma kana girmama shi haka ne ko ba haka ba ha son sa da kake yi da girmama shi nan shine ya jawo kake kwaɗayin gudunmuwarsa da taimakonsa da agajinsa kake son ni'imarsa da amfaninsa domin wanda ba ka so ba ka kwaɗayin abin da yake gudansa Allah ya sa mun gane girmama shi da kake yi shi ne ya sa kake jin tsoron fushinsa kake jin tsoron azabtar wadda zai maka kake jin tsoron nau'in matsala daga gare shi kun gane don haka sai ibada ta zama al'awamiri wannan wahi umurce-umurce da kuma hannunnuka an gane idan kana son Allah to kana kwaɗayin amfani da yake wajen Allah idan kana kwaɗayin amfani da yake wajen Allah to sai ka bi umarni da Allah ya baka idan ka aikata kaza zai maka kaza idan ka aikata kaza zai baka kaza idan ka aikata kaza za ka samu kaza mun gane idan kuma kana girmama Allah to shi zai sa ka rinka jin tsoron fushinsa kullum kana jin in yayi fushi zaka iya samun matsala an gane to wannan shi zai sa sai ka nisanci sa idan ya hana ka abu sai ka hannu domin idan ka aikata kaza din kaza zai same ka Allah ya sa kun gane karatun wannan shi ne shi yasa dukkan abin da ka rike shi a duniya ba Allah ba ne da nufin jawo ma amfanin nuka ko tun kuɗe maka cututtuka to yan uwa shirka kake yi babbar shirka da take fidda mutum daga musulunci musuluncinka ya warware la ilaha illallah ka ta warware saboda a farko ka ce la ilaha illallah sannan a hannu ɗaya kuma yanzu gashi kana da wani ilahu banda allahu kun gane karatun nan sawa'un wannan abun mai rai ne ko marar rai ne idan ka riƙe wani annabi kana ga zai jawo ma amfanin nuka ko zai tunkuɗe ma cututtuka to ka rike shi ilahu idan ka rike wani mala'ika haka idan ka rike wani babban malami ko wani wali ko kuwa ka rike wani aljani kun gani ko wani mai gidanka ko shugabanka ko kuwa wata gwamnati ke kai wa wannan rikon ko wani kamfani ko kuwa wani kalar magani ne kai wa wannan rikon kana ga idan kana tare da shi to ba za a samu matsala ba idan ka rabu da shi an samu damuwa wannan ka rike shi ilahu ka sani ko baka sani ba kalmar ilahun abin da take nufi kenan Allah ya sa mun gane shi yasa idan ka ɗauki wani abu aka baka shi haka aka ce karata ya shi ko ka ƙulla shi da zimmar zai jawo maka wani amfani ko zai tunkuɗe maka wata cuta to yanzu ilahu kira kun gane ko wani bokanka ka riƙe shi da wannan matsayar ko kuma wani gida ka dawo gidan da ka dawo gidan kawai sai ka ce wata kazamar riba sai ka ɗauka to wannan gidan in an rabu da shi za a samu matsala in ana tare da wannan gidan akwai fa'ida da zai kawo yanzu wannan gidan ka rike shi ilahu ka yi wani ilahu tare da Allah Allah ya sa kuna gane karatun nan wannan shine karatu mafi tsada a rayuwa da za ku samu karka yadda ka je wa Allah kana mai shirka wallahi idan wata mata ce ka aure ta kana aurenta sai ka tafka asara sai ka ɗauka cewa wannan matar tana da wata alaƙa da asarar da kai zama da ita akwai matsala ko kuwa ka ci riba sai ka ɗauka zama da ita akwai fa'ida wannan fa yanzu ka rike ta ilahu kun gane wannan don galibi mutane suna cewa la ilaha illallah ne ba su gane ne ilahun ba yan uwa kun gane wannan wannan shine abin da ake nufi ko ko wani mai gidanka da ka rike shi kake ga in ba da shi ba za ka kai labari ba to yanzu ka rike shi ilahu duka wannan rikon Allah kawai ake wa shi shi kadai ne wallahi in ba da shi ba za mu kai labari ba amma duk wanda yake gase da shi za mu kai labari ya ci hannunsa matukar ba Allah ba Allah ya sa kun gane karatun to in banda mare ne hankali yaushe mutumin da bai san sanda aka halice ka ba eh bai san da aka haife ka ba bai san inda ka tashi ba bai san wani tudu da gangare ka biyu ba kawai da ka girma ka zama kato sai kuka haɗu da shi sannan wace irin kuɗubar shaidan ce zai maka wace za ka iya gamsuwa in ba da shi ba za ka yi labari ba kun gane karatun abinda za ka fara tambayar kanka to can baya da bai san ka baya aka kai labari a ashe yanzu ma in ya mutu ba zai hana kai labari ba kun gane ku lura har masu gidaje da yawa mutum zai ce ai mutanen da ke karkashi na akwai ɗawainiya kaza da kaza ko wanda gida ne ga da mai gidan ya fadi ya mutu sai suka daina cin abinci daga ranar kawai Allah ne ya ga dama ya amfani da shi ya turo musu arzikinsu ta hannunsa don yana so ya samu lada shine sirrin lokacin da ya gama abin da Allah ya kawo shi ya yi zai ɗauke shi kuma zai ci gaba da turo musu arzikinsu in ma ta hannunsu su karan kansu in ma kuma ya naɗa musu wani da zai rika basu shi ya basu kun gane karatun na yan uwa Allah ya bamu misalai guda uku a cikin alkur'ani waɗanda za su sa ka fahimci kalmar ilahu me take nufi ne me take nufi ne a suratul maryam aya ta 81 Allah madaukakin sarki yake cewa wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza yace sun rike ilahu ilahu kuma bayan Allah yace liyakunu lahum izza don su kasance gare su abin ɗaukaka matakalar ɗaukaka kun gane wannan haka yadda ka rike wani da wannan duk wanda ka shi ya rike wani gunki ya rike wani malami ya rike wani mai gida ya rike wani waye wa'annan da suka rike su a matsayin ilahu wa'ancan nada da kake ji ana magana su riƙe ne saboda su samu ɗaukaka suna ga in sun rabu da wane ko da wane to ba su ba kai labari kun gane karatu to kai yau idan ka kuskura kai wa wani irin wannan rikon baka da wani da su saboda Allah ya ce liya kulu lahum izza abin da yasa suka rike su saboda menene su samu ɗaukaka fa ya subhanallah yanzu ka kalli al'ummar har imanin mu ya tashi daga wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu mun dawo lalubai shi kawai muke banda rigar musuluncin mafi yawa babu komai sai waɗanda Allah ya su cikin bayi da yawa suna ganin ba za ka yi ba sai kai wane ne sai kai ɗan wane ne sai kai kana tare da wane idan aka ce shi ya aka yi a sai a ce a'a kai baka san abu yaron wane bane sai a ji a to ai kunun kus zai iya yiwa wannan ba abin da muke yi ba kenan da ka samu abin da za a fara tunawa wai waye mai gidanka da ka jingina da shi da ka dogara da shi idan babu shi ana kafa sai ba kun gane to shi mai gidan da waye jingina kun gane wannan wallahi wallahi in ka fahimci Allah duk wanda ya ce ma sai ka ce wallahi idan ka fahimci tauhidin Allah a duniya duk wanda ka gani a duniya alaƙa ka da shi kara ne amma ba don tsoro ba ba don kwaɗayi ba ba ka tsoron komai a wajensa kuma ba ka komai Allah ya sa mun gane idan Allah maɗaukakin sarki ya taimake ka ka fahimci waye Allah duk wanda ya ce ma ba ruwana da kai ka ce sai ne Allah ya sa kun gane karatun nan yanwa wannan fa ne babban abin da Allah yake bukata dan Allah idan ka fahimce shi akwai daɗi cikin shi ko babu daɗi a cikinsa babu abin da za ka yi ka samu yanci sama da wannan kuma shi Allah ya gusu idan ka mutu ba da wannan ba kowaye gatan ka sai Allah ya danna ka wutar jahannama kuma sai ka tabbata a ciki Allah ka tsare idan kuma ka mutu da wannan to duk laifukanka muna da kyakkyawan tsammanin Allah zai gafarta maka Allah ya sa kun gane karatun nan kun ga Allah ya ba mu misali wuri ɗaya da suka rike su ilahu ilahu me yasa Allah ya ambace su ilahu saboda suna so su samu ɗaukaka ne da su suna ga in ba su haɗa kafa da wane da wane ba za su samu ɗaukaka ba kun gane shi yasa Allah ya ambace sun rike ilahu ilahu kuma bayan sa suratul maryam ke sai Allah madaukakin sarki yace kalla sayakfuruna bi ibadatihim wa ya yakununa alaihim didda ce, kalla a'a sayakfuruna bi ibadati wallahi sai sun kafirce wannan bautar da suke musu kana ganin ai shine ne gidan ka sai da shi za a kai Allah ya ce wallahi sai ya kafirce mu wannan abin da kake mishi gaban Allah zai ce san ba ruwan shi wa yaquluna alaihim didda su zame musu kishiyoyi in ji Allah madaukakin sarki kun gane a suratul yasin aya ta 74 sai Allah ya kawo mana wani misalin na daban ka kada gane wayya ake a rike mutum ya zama ya zama ilahu ko wata halitta ta zama ilahu kuma bayan Allah sai ya ce wattakazu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun sun riƙe koma bayan Allah ilahu ilahu daban saboda su riƙa taimakonsu yan kun gane karatu na saboda su ne saboda su riƙa taimakonsu to duk wanda ka riƙe shi kawai ka riƙe shi ne saboda riƙa riƙa taimakonka shi ne ilahu kenan wannan fa ayoyin ƙur'ani muke karanta su kuma ayoyin nan ba tare da tafsirin wani ko tarjamar wani ba su ayoyin gundarin su kun gane karatu nan ku zauna lafiya ku kulla alaƙar ku da Allah ku yi wa Allah kyakkyawan tsammani ku yi wa Allah godiya kan ni'imar da ya muku a farko za ku sha mamaki wannan zai sa waɗanda Allah ya fifita a cikin ku su ma za su samu zama lafiya amma sai a taru a bata goma ta yi bata gyaru ba kai baka samu yanci ba a wulakance an wulakanta ka Allah yana kishin wannan yana jin takaici sannan abu na biyu su wanda Allah ya fifita a cikin mu sai muka tada musu hankali muka hana su zama lafiya ko ba haka ba kaga mutum bai cika so ya fito cikin jama'a ba in an mai sallama gaban shi rinka faduwa na'am ba laifi ba ne ka je ka ce na taimake ni in ta kama amma taimakon dole ya zama kan abin da Allah ya ba ɗan adam dama akan abu, sannan shi ɗin yana da wannan damar sannan da yi iti itikadin Allah kake neman agajin shi wajen neman taimakon in ya ga dama sai ya sa shi ya baka in ya ga dama kuma a'a ba matsala kuma ba za ka ga laifin shi ya hana ka ba Allah ne bai kaddara ba sai ka koma ka saki gyarawa tsakaninka da Allah kun gane karatu wannan ita ce kalmar idahu take nufi yan uwa kuna ganewa yace wattakazu min dunillahi alihatan la'allahum yansaru sun rike koma bayan Allah ilahu ilahu saboda taimako saboda su taimake su manufar ta neman taimako ce shi yasa wanda ya rike wani boka don neman taimako ne haka ne wanda ake bashi wani abu ya rataya dan menene neman taimako ne wanda ake ba shi wani abu ya daura dan menene dan neman taimako ne wanda ka ganshi da wani dan wani aljani an hada shi da wani aljani malam alhaji ko wane ne shi ma dan menene dan neman taimako ne ko duk ba haka bane wanda ka ganshi yana ta faduwa yana tashi gaban wani rushashen abin nan malami mai nadi an ce wali yana ce mashi neman taimako ne ko ba haka ba an mashi barazana an ce mashi wannan zai iya taimakon shi ko ba haka bane yana da in yace ce mishi kawai ya samu ya samu in ya ya rasa ya rasa wallahi billahi dukkan abin da kai wa wannan rikon ba Allah ba sunan ka mushriki tsantsa kuma kar kai tsammanin sallar ka ko azumin ka ko aikin hajjin ka ko zakka ka zai amfani ka gaban Allah kai arne ne original wallahi wannan shine sakon da musulunci ke isarwa wannan din in ka gane wannan kace sai Allah to shine musulunci ka musulun da kira yan uwa kun fahimci karatun nan karatun akwai zafi Allah ka gafarta mana misali wannan ayar bayan Allah ya gaya mana zai taimake su sai ya kawo mai bi mata ta saba'in da biyar sai Allah madaukakin sarki yace la yastadi'una nasrahu wa hum jundun muhdarun haka ne la yastadi'una nasrahum ba su da iko na taimakon su ko suna iyawa ba su iyawa wallahi hadisi da kuke ta ji aka ta karanta da kutun islamiyya ku dauke shi da muhimmanci shi yasa nake yau maimaita muku shi hadisin abdullahi dan abbas annabi ya ce mashi fa'alam annal ummata lawuji tami'at ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah laka ka sani duk al'umman nan su hada karfi da karfi dan su amfane ka wallahi ba za su amfane ka da komai ba sai da abinda da dama Allah ya kaddara ko suna so ko ba so kuma fa'alam annahu wa'alam annahu ka sani su ɗin lauji ta mi'u ala an ya ka bi shay'in da za su haɗu suna so su cutar da kai da wani abu lan ya ka illa bi shay'in kad katabahu Allahu alaika ba sa iya cutar da kai da komai sai da me sai da abin da Allah ya riga ya tsara shi amma su ba za su yi komai ba dan haka in kai ka samu kyakkyawa ko ka samu mummuna wannan kai da Allah ne tsakaninka da shi ne shi yasa yace faman waje da khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra zalika fala yalumanna illa nafsuhu duk wanda ya samu alkhairi ya gode wa Allah wanda ya samu akasin alkhairi kuma kada ya zargi kowa kada ya ce wani ya man kafa kungulu Wani ya man bita da kulli Wani ya man kaza a'a kar ya zargi kowa ya zargi kansa matsala ce aka samu tsakaninsa da ubangijinsa sai ya bada dama aka dakale mishi Allah ya sa mun gane kenan ina zai je warware matsalar ya koma wajen Allah kuma Allah kullum cige shi yake yana cewa dawo ka gyara mu sulhunta mu wuce kun gane sai ka ga ka dawo in ka dawo sai ka yi ne sai ka gyara da ka gyara an gama ka gani gobe ta ga Allah ya buɗe abu nawa kake sakawa a gaba a yi taro ana so a daƙila abun a kai suka a kai suka abun ya gagara kawai sai ya ga abun yayi ka dawo kana cewa kai wallahi Allah Allah ne to a wancan lokacin da aka je aka soke ko aka dakale ka jawo shi kake cewa su wane da wane ne a lokacin Allah ya gagara ne inda za ka gane matsalar kai da Allah ne dan kofin gane karatu shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a suratul nisa'i Ya ce ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik abin da ya same ka kyakkyawa daga Allah abin da ya same ka mummuna kuma daga kanka ne kai ka jawo haka ta faru shi Allah kullum mai kin yake so maka ina fata an fahimta eh misali na uku da za ka gane me ake cewa ilahu bayan wa'ancin ayoyi da Allah ya fassara mana da kansa abinda ake nufi da ilahu sai Allah maɗaukin sarki ya kawo mana wato suratul furqan aya ta uku sai Allah ya ce wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yakhluqun wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nushura yace su riƙe wasu ilahu ilahu daban da suke neman tallafi da girma da ɗaukaka daga wajensu waɗanda ba su halicci komai ba su ma halittar su akai kun gani la na shay'an wa hum yakhluquna nan fa Allah bai cire kowa guda ba domin yace la yakhluquna shay'an in ku aka ce la yakhluquna shay'an to kowa kun gane wanda ya halicci wani abu kawai Allah ne amma duk wanda ba Allah ba la yakhluquna shay'an haka ne annabawa suna halitta ne mala'iku suna halitta ne waye halitta to shi kadai ne da haka ba wanda zaka rike la yakhluquna shay'an ba wanda zaka rike in ba Allah ba sai ya ce na biyu wa hum kuna kuma su ma halitta su akai ba ga mai in da Allah wanda ba halitta shi akai ba kun gane babu sai ya ce abu na gaba na uku ya ce wala yamlikuna li anfusihim darral kuma waɗannan da aka riƙe din ba su iya mallakar wa kansu wata cuta duk wanda kake gani duk girman shi ba wata cuta guda ɗaya wadda remote control ɗin take hannunsa ko akwai wallahi da akwai da ba haka ba eh a'a gashi Allah ya nuna mana aya ai mu mutanen arewa yanzu wannan baya bukatar tafsiri ma wajen mu da inda muka ɗauka sun ƙware wajen irin wannan iskancin barna ne ba haka ba ne ake cewa akwai malam gobe da nita shi in ya kalle ka kawai ya ce ba za a zai gobe wato shi ke akwai yasin mai karaurawa akwai yasin mai kata akwai yasin mai sanda akwai yasin mai rifas akwai yasin mai barkono duk ba haka ake ba da Allah ya tashi ya mana wa'azin da kansa da ya tashi jarabtar mu da bala'in sai ya turo shi ta can duk wannan gobe da nisan guduwa suka yi haka ne ko ba haka bari kun kawai ya tara su ya kalle su ya ce to ba za ku kai gobe ba gaba ɗaya za ku mutu a wanda ya kamata ce musu biya amma sai gashi ya gudu kaga wanda yake nuna ƙarya ne ina yasin ɗinsa mai kasa ina mai reverse ina mai sanda ya tura ta tafi san bisa mana amma ya bar dukiyarsa ya bar iyalansa ashe ne ba za su iya komai ba wala yamlikuna li anfusihim darran ba wata cuta wallahi da suka mallaka wallahi kar wani ya maka barazana cutar gaba ɗayanta hannun Allah take kun gane cutar gaba ɗayan ta hannun Allah take in jiwa in ji Allah ɗin? kuma duk masu shirin su gama shirin su in baka gane wannan ba to baka gane musulunci ba wannan shine tauhidin annabawa annabi nuhu abin da ya gaya mutanen sa kenan ce da ku da abubuwan da kuke bautawa ba Allah ba kowa ya ɗauko irin makircinsa gaba daya duk abinda da kuka kware da shi da ku da wa'yancan da wancan mai wancan ilahun daban da mai wancan ilahun da mai wancan ilahun da mai wancan ilahun duk ku tattaru ai suka ce da shi ba za su bar allolin su ba ko la tazurunna alihatahu eh wala tazurunna wudda wala suwa wala gusa waya uka wa nasara to duk da wa'yancan din da ku da su gaba ɗaya kowa ya tattaro irin kulle-kulle da makircin da iya da rashin mutunci yace idan kuka zo kuma kar ku ɓoye ku fito open an gane ya ce sun makiduni sannan ku kullo min makircin falatun zuri kar ku saurara mu kar wanda ya saurara mu cikin ku durar da aƙidar ka ba ta tsaya haka wallahi akwai matsala kar ka yadda ka je wa Allah aka san wannan kana jin wancan zai iya yin kaza kana jin wancan zai iya yin kaza ka ɗauki haƙƙin Allah ka rarraba wa bayi kar ka yadda ka je wa Allah da wannan kun gane ka rika ji in dai mutum ne in dai bawa ne na Allah wallahi yadda kake jira haka yake jira sai yadda Allah ya yi dan uwa mun gane karatu na da kyau la yamliku li anfusihim darran sai ya ce wala naf'an na hudu ba su mallaki wani amfani ba wani wanda yake da mallakar wani amfani a hannunsa babu kaf amfanin hannun Allah yake ko ba haka bane amfanin hannun Allah yake in ya ga dama da sai tara maka ko ba haka bane in ya ga dama kuma sai ce to yanzu lokacin ya gare sai mai dawo wani ba ka sanya akai ba wa kullu kulla alaka da Allah wallahi da a ce akwai wanda shi ya mallaki amfani ba Allah ba kai da ka sha mamaki a wani duniyar ba ga su kana gani ba eh yan siyasa ne za su samu gwamnati sai su ce wayannan yan adawa ne ba da su ba eh wannan fa haƙƙin naku ne na mu duka ne gaba daya amma sai su ce ne ba da yan adawa ba su wani da su ba za a yi da su ba me tsammanin ka inda wannan ya mallaki amfani a ce akwai amfanin da yake iya amfana ta za ka sha mamaki da in aka ce kai dan adawar ne to ba wani amfanin da za ka samu a duniya an gama haka ne ko ba haka wani amma yana nan yana iya abin da ɗin sai ga wanda ya fi kowa adawa ya samu abin da bai taɓa tsammanin zai samu ba a duniya mai amfanin ya kawo kun gane shi yasa yan uwa ba mai talauci in ba Allah ba ba mai arzutawa in ba Allah ba kar jarrabawa ta sa a kwashe muku imanin ku babu asara sama da ka mutu ba musulmi ba kun gane Allah da kansa ya ce huwa agana wa akana shi yake wadatarwa shi yake talautarwa in talauci ya dame ka ka ce Allah idan wadata ta zo ka ce Allah shi ya ambaci kansa abu haka wa abuka shi yake sa dariya shi yake sa kuka idan ka kana kuka ka roƙe shi ka ce ya Allah in dariya ta zo ma Allah za ka ce kun gane karatu wallahi karka yadda a raba ka da ibadanka kada jahilci ya raba ka da Allah za ka da ku bayan jarrabawa da ka samu ka je kabari kuma ka gane abin da ake ciki kar siyasa ta jefa ka cikin wannan abin ka rasa imaninka ka yi ta sallah da azumi kana ɗaukar su kana jefa su kwandon shara Allah ya sa muna ganewa Allah ya ce wala yamliku li anfusihim darran sai ce wala nafa lahum duk wani da ka yi da ba Allah ba dai da wani amfani da ya mallaka na biyar sai ce wala yamlikuna mauta kuma ba su mallaki mutuwa ba ba mutuwa ba ce kake gani eh to ba su mallake da ba tana hannuwa to me matsalar me za a fasa tun da dai ba hannunka take ba duk yadda ka tsani dole ka jira sai wanda take ta ya yi eh? dole sai an samu sharuɗa guda biyu sai Allah ya bada izini ake mutuwa duk rikicin da za a yi duniya wallahi sai Allah bada izini za mutu shi kuwa Allah ba zai bada izini ba akwai ajalin da ya rubuta to sai ya zo wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban mu'ajjal ba zai yi ga wata rai ba ta mutu in ji Allah yace face da izinin Allah kuma a rubuce yake da ajabi da haka in kaga mutum ya mutu yana dan shekara sha biyar adadin kenan in kaga ya mutu dan shekara ashirin adadin kenan idan an rubuta mai sai ya yi shekara ɗari uku da hamsin wallahi abinda bahaushe ce wai ko ana mazu ana shaho zakaran da Allah ya nufa da tsara sai yayi wallahi sai ya kai wani lokaci yan uwa kun gane saboda haka an shirya shi kuma shekara 350 wallahi karka ce ai wannan zamanin ba a yin a'a ba ruwan Allah zamanin nashi ne rayuwar tashi ce hannunsa take yadda ya ga dama kuma yake yi ba wanda ya ce mai dan me kai ko akwai yanzu idan aka kawo wani aka ce yanzu shi shekarar shi ɗari uku da hamsin me za ka iya yi za ka iya ce Allah dan me kai haka ya ga ka kalla kawai ya ba ka mamaki ka tafiya wanda ya sha duniya eh wannan kenan sai Allah ya ce wala hayatan na shida kuma wallahi ba su mallaki rayuwa ba yanda ba su mallaki mutuwa da za su kashe ba ko inda sun mallaki mutuwa za su kashe makiyansu ko to haka kuma ba su mallaki rayuwa ba wadda inda sun mallake ta to masoyansu ba za su mutu dole su yi haƙuri yanda makiyansu nan zai mutu lokaci ya yi to masoyansu ma zai mutu mun gane na shida wala hayatan na bakwai sai Allah ya ce wala nushura kuma ba su mallaki tashi bayan an mutu ba duk waɗannan da aka riƙe kuma bayan Allah kama tun daga gunkin da aka ajiye har wani babban malamin da aka riƙe har boka har aljani har mala'ika har wani annabi da aka rike kaf ba wanda ya mallaki tashi waɗannan abubuwan guda bakwai duk Allah ya rike su ba wanda ya mallake su kun gane karatu eh Allah ka shirya da mu abu na ƙarshe Allah madaukakin sarki ya kawo mana wannan a matsayin izina a suratul ahqaf kowane mai hankali zai iya fahimtar wannan Allah ya ce walaƙada a halakana ma haulakun min alƙura wasarrafna al'ayati la'allahum yarji'un falaula nasarahum alladhina takadu min dunillahi ƙurbanan aliha bal dallu anhum wa zalika ibkuhum wa ma kanu Allah ya ce walaƙada a halakana ma haulakun min ƙura hakika ai mun hallakar da waɗanda suke kewayen ku na alƙarya a al'ummomin da suka gabata garuruwa nawa ƙasashe nawa aka hallaka a al'ummomin da suke yau ana hallakawa ko ba a hallakawa kuna ji kuna gani gari kaza za a ce fari sun yi fari Allah ya hallaka su da fari kuna ji kuna gani za a hallaka su da ambaliyar ruwa kuna ji kuna gani za a hallaka su da 'yan ta'adda sun shigo garin haka ne Allah ya ce wa laqad ahlakana ma haulakum min alqura ha min alqura wasu malamai suka ce min al'umam an halaka wanda suke kewayen ku na al'umma mutum ne kana ganin shi shine babba a gari sai Allah ya mai da shi baya ya halaka shi eh mutum kana ganin shine mai kuɗi sai ya dawo bai da komai mutum ne shi ya fi kowa ƙarfi zai dawo shi ya fi kowa lalacewa duk Allah yana yin wannan ko bai Allah ya ce wala kada halakana ma haulakum min alqura mun halaka waɗanda suke kewayen kunnan na alƙaryoyi ko na al'ummomi gashi nan muna ta yi inji Allah madaukakin sarki to me yasa Allah yake yi sai ce la'allahum yarji'una ta yi za su dawo su bar wancan aliha aliha din da su barge su bar su kawai su gano Allah ne yake yi kun gane shi ne hikimar wannan off and down din da Allah yake yi ya daga wannan ya tankwashe wancan ya kashe wancan ya turo wannan dalilin da sa Allah yake kenan la'allahum yarji'una sai Allah ya ce to inda gaske ne wayanda suka rike annabawa suna kama za su iya kaiwa gaci inda annabawan da gaske ne wayanda suka rike mala'iku suna kama za su kai gaci in mala'iku su da gaske ne suna iya yi wayanda suka rike waliyai suna kama za su kai gaci in waliyan suna iya yi wa'anda suka rike shehunai in shehunan za su iya yi da gaske wa'anda suka rike gumaka in gumakan za su iya yi suna gari wa'anda suka rike iyayen gidansu idan wa'annan iyayen gidan nasu za su iya yi suna gani wa'anda suka rike jagororinsu duk wanda yake ganin zai sai Allah ya ce falawla nasarahumul ladina takadu min dunillahi alaha dan me wa'yancan da suka rirriƙe koma bayan Allah din a matsayin ilahu ilahu dan me ba su taimake su ba in wannan matsalar ta idan muka zo hallaka su dan me ba su ba mun zo kashe shi dan me wancan ilahun da ya rike da tsina komai ba mun zo kanye arzikinsa dan me ilahun da ya rike da tsina na komai ba mun turo musu annoba a gari dan me ilahu ilahun da suke magana inda gaske ne dan me ba tsina komai ba kun gane karatu shine ma'anar falaula nasarhumul ladina takadu min dunillahi qurbanan aliha dan me wa'ancan ilahu ilahun da suka rike makusanta ba su taimaka musu ba Allah ce wa zalika ifkuhum wancan daman kirkira ne kawai irin nasu wa ma kanu yaftaru da abin da suka kasance suna yi na ƙarya dama ba gaskiya ba ne haka duk wanda ya rike annabi da sunan zai taimake shi ƙarya yake makareci ne duk wanda ya rike bala'ika da sunan neman taimakon shi ƙarya yake bi ya inna mai komai duk wanda ya rike wani shehu da sunan ya mai abu ƙarya yake duk wanda ya rike wani mai gida yana ga shi ne zai mai wani abu ƙarya yake duk wanda ya rike duk abin da ka rike matukar ba Allah bane ƙarya kake sunan ka makareci ne da Allah ba da kwakin sarki wa zalika ifkuhum wa makanu yaftaruna Allah kawai shi kadai ne shine ma'anar la ilaha illallahu babu wani ilahu sai Allahu in uwa kun gane karatun nan da kyau kalmar ilahu abin da take nufi kenan to shi imani da Allah ya gwamo wayannan abubuwa guda hudu imani da samuwar Allah imani da rububiyar Allah imani da uluhiyar Allah kun gane sai imani da sunayen Allah da sifofin Allah wanda in Allah ya tsawaita rayuwarmu ya kai mu sati to kanta za mu tattauna abinda muka faɗi daidai Allah ba mu lada ba mu iko aiki da shi abinda muka faɗe shi kuskure ya Allah ka gafarta mana ka shafe cikin zukatanmu subhanakallahumma wa bihamdika hamdika an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. a cikin karatun da muka yi akwai mai tambaya kowa ya gane komai wajen karatun waye mai tambaya na mai tambayar na ba wa alaikum assalam wa rahmatullah hey eh. eh. hey abin da zai ce mashi shine idan za a je sallar a rufe shagon a tafi tare a je a yi sallar ita sallar dan ita ne aka zo duniya bautar Allah ce shi kuma wannan ribar kafa ce eh to ba zai idan mutum ba mahaukaci ba ne ya aje abin da ya zo yi kuma ya ɗauki ribar kafa ina fata an fahimci wannan wanda ne abin da ya kamata ya mishi ba za a yanke mishi hukuncin ba yanzu saboda rashin ilimi amma ilimin ya zo mishi babu wata da'a da ake yi wa wani abokin halitta cikin sabawa mahalicci ya wato ya san wannan don haka sai ya gaya wa mai gidan mu je mu yi sallah tare idan mai gidan ya ƙi to da tsiyama ya tafi idan kuma ya jure ya ci gaba da bin sa haka to yanzu yana da ilahu kenan an gane wannan yana la'akari da cewa shi yana kyautata mishi asalin kyautata kuma wa yake yi Allah ne yake kyautata mishi wai shi eh yawa shi Allah shi yasa shi da kyautata mishi dan haka in suka bata da shi dalilin Allah zai samu wani sai Allah ya hada shi da ogan mai gidan nashi sai <laughs> karamin eh, aikin Allah ne Ah, mun gane wani ka lura saboda ba a bin mutum wajen saba wa mahalicci an gane kai ba ma saba wa mahalicci ba abinda Allah ya halatta maka ba dalilin shi ka bar shi don wani Allah bai yarda ba shi yasa akan annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya tauna tsakuwa dan ya ba aya tsoro Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi marbata azwajik wallahu ghafurur rahim qad farada Allahu lakum tahillata aymanukum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim Allah madaukakin sarki ya ce ya kai wannan annabi mai daraja dan me kake haramtawa kanka abinda Allah madaukakin sarki ya halatta maka kana neman yardar matarka wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai wata magana ce annabi ya yi da wata mata sirri saboda ya kwantar mata hankali da zai sai ta gaya wa wata ita ma wata sai ta gaya wata sai labarin ya yanzu don haka sai gidan hankali ya tashi aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya turo mala'ika ya gaya mai shi kuma ya je ya gaya mata shi yasa sai Allah yake cewa wa idza asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi hadisa falamma nabba'at bihi wa azharahu Allah alaihi arrafa ba'daha wa arada an ba'di da haka sai ya dauke su kanshi a sashin daya an gane wannan Allah madaukakin sarki ke cewa falan ma na ba a hadi lokacin da ya je ya bata labari ke dan me yake je ka abun sirri qalat man an ba aka haza ta cewa baka labarin wannan qala da ba an dal alimul kabir wanda ya fi kowa sani ya bada labari ya gaya Allah ya ce an tilasta muku sai ka walwala wannan rantsuwar ta ga wanda dai karshe abun ya sa ya haramta wa kansa ma zuwa dakin wata saboda wani abu da yake bukata ba na so sai na baku karatu saboda tsawon lokacin mun gane wannan amma Allah madaukakin sarki ya hana shi yace kuma ya wajabta muku sai an warware wannan alƙawarin da aka yi shi yasa su kuma matan sai tara su sai ya ce musu asa rabbuhu asa rabbuhu in tallaka kunna an yubjilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abukara akwai yiwuwar idan dalilin wannan kuke so ku ya ɓaci a tada hankali a tada jijiyar ruwa ko to akwai yiwuwar in har kuka yadda dalilin wannan ya sake ku to ubangiji zai canza mishi da wanda take ku muslimatin in musulunci kike ji zai canza mishi wanda take iya musulunci tin zai kawo wanda take iya imani tin wanda take iya biyayya ibati wanda take yawan tuba tin wanda take iya bauta hati wadda take fiki yawan azumi sayyibati wacce ta fi ku iya zawarci in ke ba zawara ce wa abu karin in budurci kike ji ke aisha ya ce sai a canza miki da wani tafi ki budurci kun gane ala ayi halin wannan yana nuna cewa in dai akan Allah ne karka shakka bata da kuwa Allah zai canza ma wanda ya fi shi in ka bata da gwamna in dai akan Allah ne sai Allah ya baka shugaban kasa kun gane karatu yau shi in dai akan Allah ne kaka saurara kuwa Allah wuce sarki ya samu dace wallahu alam sai kai na biyu kuma na ƙarshen Allah da me ka eh ne ce eh eh kuskuren ka ɗaya ne zaɓa wa Allah hanyar da zai baka abu shi Allah in zaka duki abu wajen shi ka zaɓa mashi hanyar da zai baka ka gani kawai kana da bukata ya Allah ina da bukata ya Allah kamun kaza kamun kaza kamun kaza kai ta roƙon shi ibada ce lada zaka samu an gane ko kuma kana yin yannan da yaƙini zai biya ma bukata an gane amma shi ya ga dama shi san inda zai misali yanzu yana kana iya roƙon Allah madaukakin sarki ya baka wasu kuɗi da kake bukata kai kana sa ran alaji kan bane zai baka kuɗin sai Allah ya sa alaji ya rai baka kuɗin sai kace baka so <laughs> saboda haka ka zama Allah ba ruwan ka roki Allah ka an gane wannan Allah ba da wajen zargi ya samu dace abinda muka faɗe shi daidai ya Allah ka ba mu lada ka ba mu iko aiki da shi abinda muka faɗe shi kusan matsayin kuskure ya Allah ka gafarta mana kuma ka shafe cikin zukatanmu ya Allah muna tawassuli da wannan aiki da muke Allah ka karba mana Allah ka mana tukunci da aljannar firdausi ya Allah ka kashe mu akan wannan hanyar ya Allah muna tawassuli da sunayenka kyawawa da sifofin sifofinka mafiya daukaka ya Allah ya Allah iyayenmu waɗanda suka mutu da wanda suke da ransu Allah ka haramta wuta cin naman jikinsu ya Allah ka arzuta su da aljannar firdausi jarabawa da ka musu a rayuwarsu ta duniya ka sa zama kafara ga dukkanin zunubansu ya Allah dukkan musulmi da yake da bukata ta alkhairi ka biya mishi Allah duk musulmin da yake da damuwa ya Allah ka yaye mishi Allah duk musulmin da yake da bukata wacce ba ta alkhairi ba ka canja mai zuwa ta alkhairi kuma ka biya mishi Allah kai mai iko ne akan haka ya Allah ya Allah wannan matsayi da al'umma suke cike da halin da suke ciki Allah ka kawo mana sauki Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahala وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واحدينا ووثقنا إلى الحج ولا دريك المستقيم ببركة القرآن العظيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته